يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون shine yake fitar da rayayye daga matacce kamar fitar da mutum daga digon maniyi ko ɗan tsako daga ƙwai hakanan shi yake fitar da matacce daga rayayye kamar fitar da digon maniyi daga mutum ko kuma ƙwai daga kaza kuma shi ne yake raya ƙasa bayan ta mutu ta hanyar sauko da ruwan sama da fito da tsirrai to kamar haka kuma za ku fito daga kaburburanku domin a yi muku hisabi